28 ga watan mayu shekara 2018 da muke ciki za a fafata a wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa kasar kenya za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta equatorial guinea sai tawagar kungiyar kwallon kafa ta nigeria za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta rd congo sai bosnia herzegovina za su fafata da montenegro ita ko kasar turkiya za su fafata da iran ne sai kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal su fafata da tunisia italy suna tare da saudi arabia kungiyar kwallon kafa ta faransa za su fafata da ireland kasar amurka ko za su haɓata ya gungiyar kwallon kafa ta bolivia za a fara wasan ne tun daga misalin karfe 1 na rana har zuwa karfe 11 da rabi na dare agogon najeriya niger kamar da kasar chad idan muka leka kasar ingila kuwa a gungiyar kwallon kafa ta liverpool dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta liverpool din wato dan kasar masar muhammed salah wanda yanzu haka yake fama da rauni a hannunsa ya ce yana da karfin gwiwan cewa zai samu damar fafatawa wa kasarsa wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi a kasar rasha na bana a shekara ta 2018 a watan yunin da za mu shiga dan wasan ya faɗi haka ne sakamakon raunin da ya samu a hannunsa a wasan karshe na sada zumunci da suka yi tsakanin ko kuma a wasan karshe na cin kofin zakarin nahiyar turai wanda suka yi tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta real madrid a bana inda real madrid din ta lallasa ta kwallo uku da ɗaya dan wasan da ya bayyana cewa ya samu da karfin ko kuma yana da karfin gwiwan zai iya ci gaba da fafatawa a wasan inda ya fita a cikin minti na 26 bayan kaftin din kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Sergio Ramos ya kwantar da shi har kasa daga bisani aka canja dan wasan a cikin minti na 26 da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Adam Lalana inda wasu ke ganin cewa dan wasan sakamakon raunin ba zai samu daman buga wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya ba daga kasarsa ta masar sai dai hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta kasar masar din ta ce sakamakon bincike da aka yi ko kuma aiki da aka yi akan raunin da dan wasan ya samu a kafadarsa ta hagu ko kuma a kafadarsa dan wasan zai samu sauki wanda zai iya murmurewa har ya buga a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya kasar kasar masar dai za ta buga wasan ta na farko ne ranar 15 ga watan yuni na 2018 da muke ciki tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta yurgai a wasan rukuni sala ya jefa kwallaye a bana har 44 wa kungiyarsa ta liverpool a duka wasannin da ya buga mata a shekarar da ta gabata haka kuma ya taimaka wa kasarsa ta misra na zuwa gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda ta samu tikiti iya abin da ya sawaka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya